A yayin da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi ke kawo jiki a Najeriya, jam'iyyar APC a jihar Niger ta ce ta bankaɗo wani shiri da jam'iyyar PDP mai mulkin jihar ke yi domin tafka magudi a zaben da za a gudanar a ƙarshen wannan mako. To amma tuni jam'iyyar ta PDP ta nesanta kanta daga wannan zargi. Jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APC a jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, ya shaidawa taron manema labarai irin abubuwan da suka ce sun bankaɗo da PDP ke shirin yi. PDP yanzu ba abin da suke shirya sai magudin zaɓen da za su yi. Sun riga sun shirya local government guda bakwai waɗanda za su yi magudin zaɓe, za a kai result sheet waɗanda ba original bane daga INEC su kuma yan INEC din akwai EOS suna yan EOS din nan akwai waɗanda suka riga suka basu su sun basu miliyan guda kuma da alkawali za su sake mitin ranar alamis za su sake ba su wani kwaɗan da suka aje. wannan da muna da hujjan wannan zargin da muka yi ai wannan zargin da muke yi mu yanzu jihar Niger APC ce so duk ko menene suka yi muna sani kuma muna da mutane mu aka da suke ga mana yanzu matakin da muka ɗauka mun rubuta petition za a kai maje ga Abuja dukkan jami'an tsoro suna so su yi amfani da su domin su ba yan waɗanda za su zo jefa ƙuri'a. tsoro. Tuni dai jam'iyyar ta PDP ta hannun kakakinta a jihar Niger Alhaji Hassan Saba ta mai da martani. Ba mu da wannan niyya kuma ba za mu yi ba. Inda kuma muna da wannan niyya kuma muna da niyyan yi da ai an ga a zaɓen baya da aka yi saboda haka mun yi imani da ikon Allah Allah zai ba mu nasara domin muna tare da shi akwai batun cewa ma za ku yi takaddun kada ƙuri'a na jabu me za ka ce akan wannan abu wannan ba abu ne mai yiwuwa ba ma Hukumar zaben dai ta ce ta yi shiri tsab domin gudanar da zaben cikin nasara. Jami'in Huda da jama'a a hukumar zaben a jihar Niger, Madaki Muhammad Wasi, ya ce ba su da masaniya akan korafin APC. Eh to gaskiya ba mu da masaniya akan wannan al'amari. kuma gaskiya ni ban ga amfani ba da mutum zai kawo wani kuɗi ya ba jami'in zaɓe saboda me in ka tabbatar da cewa ka yi wa mutane aiki a'a kai ne mutumin da ya cancanta a zaɓa ai ba sai ka biya ba Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce ko shakka babu ta shirya domin ba da kariya a lokacin zaben, sannan ita ma ta nesanta kanta daga zargin jam'iyyar ta APC. Mr. Ibrahim Gambari shine kakakin 'yan sandan a jihar Niger. who don't Ya ce ba mu ƙarƙashin kowace jam'iyya kuma rundunar mu ba za ta bari kowace jam'iyya ko ɗan siyasa ya canza mata tsari ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.